daga makka kuma wasu madina yau shekara arba'in, daidai da ashirin da ga watan september shekara ta da wannan shi ne kasar na ashirin daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru azabuhu wa na'imuhu littafin babban malami a musulunci a shekul alimun allama abu ibrahim muhammad bin abdulwahab alwasabi allah ka ƙara sama rayuwarsa albarka idan jama'a ba kumanta ba mana cikin fasali na goma sha ɗaya wanda malam ke tattauna mana akan al'amwatu ya ta sa'alu na shi ma bainahu matattu waɗanda suka rasu Allah na ba su damar tattaunawa a tsakanin ya suya su manje aƙalla hadisai biyu zuwa uku a wannan fasali hadisai masu tada hankali man kai ƙarshen hadisi na uku na tamanin da biyar a wannan littafi hadisin abu ayyub ansari da ya ce idan allah ya karɓi ran mumini sai waɗanda allah ya wa rahama cikin bayan shi sai su tarbe ta irin yadda watan mutum irin yadda suke tarbar mai musu albishiri a duniya su tunkari wanda ya rasu suna tambayarsa da kansu sai su ce ma juna ku ɗan saurara ma ɗan uwanku mana har ya ɗan huta domin ai yaushe ya baro baƙin ciki da damuwa na rayuwar duniya da fitar rai da kuma tambayoyi na kabari idan ya ɗan huta annabi ya ce sai su tunkare shi suna masa tambaya suna ce masa ya halin da kaburuwa ne ke ciki jama'a kun gane ya kaburuwa ne sanda ka rasu suwana da suwana wani hali suke ciki a rayuwa sai ce masa ya kaburowanci baro ta kote aure budurwa ce ko bazawara za a tambaye shi ko ta yi aure tana cikin tambayoyi yana ba su ansa wane yana na yadda ka sani bai canza ba wance tana nan a yadda ka sani ba ta canza ba amma wane ya canza ya zama mutumin kirki wance kuma ta aure wane ma ta aura wance ma ba zaura ta aure amma wannan wance ko tana nan ta gite auren kuma da manema wancan kuwa maneman ce ba ta samu ba wannan ya hana auren tana ta wannan tambayoyi can sai su tambaye shi game da wani mutum wanda shi ya san mutumin su ma sun san ya san mutumin sai ce mai yawa ne wanda wannan mutumin ya mutu tuni kafin shi wannan da ya mutu yanzu a kai shi a rufe sai ya ce musu to ai in dai wani ne ya riga ya rasu sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalma da ji kai kasantuta da hankali domin a zatansu mace mai kirki ya mutu tuntun amma sun riga shi mutuwa wannan da ya rasu daga baya sun tambaye shi don ya riga wannan rasuwa a su. wanda suke tambaya a kan shi mutumin kirki a abin da yake bayyanawa sai suka ji ya mutu tuni amma Allah bai bari aka haɗa ran shi da nasu ba to sun san daffa wanda ba a haɗa ran shi da nasu ba ya riga ya mutu to lallai kam an tafi da ran nashi cikin rayukan 'yan wuta wanda ya sa annabi ya ce sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuhiba bihi ila ummihi hawiya an tafi da ran shi wurin uwarsa wutar hawiya an gane ko tar da wannan a ce ita ce uwarsa ala wadaran a ce ita za ta rungume shi ta rene sa sai duro musu da ayyukansu idan ya ga mai kyau sai shi farin ciki shi rika ma juna albishir su ce wannan ni'ima ce Allah ya akan wannan bawa nasa Allah ka cika mai ita idan sun ga mugun abu su ce to can dai man ji wanda ya fitar da hadisin nan ibnul mubarak ne a kitabu zuhudi a yau za mu tashi hadisi na biyar a wannan fasali na tamanin da shida a wannan littafi Malam ya ce عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتحدث عن بني إسرائيل ولا حرج دوس أبو بواد كوكريك جي da aka samo daga banu isra'ila to za ku iya rika ba da labarin abubuwa akwai abubuwa annabi ya ce fa'in nan don yadda abin yake kanat fihimul a'aji game da banu isra'ila akwai abubuwa iri-iri na ban al'ajir akwai abin da in kaji abin mai ban mamaki yanda abin ya yiwu yanda abin ya fara abin akwai ban al'ajir jama'a kun gane allahu akbar sun ma'an sha'ayu hadith da annabi ya shirin shimfiɗa da wannan sai kuma manzon tsira ya kutsa kai tsaye na ba sahabbai labari kala annabi ya ce kharajar tsa'ifatu min bane isra'il wataran wasu jama'a ne suka bar unguwa cikin banu isra'ila banu isra'ila ne wasu gungun jama'a suka fita daga unguwa suka kama tafiya hatta a tau matsabaratar lahumin matsabirihim har suka isa wurin wata makabarta ta unguwarsu daga cikin makabartun garin faƙalu suna isa daidai makabartar sai suka ce lausan lau sallai a raka'atai ya kamata ma Allah na fila a biyu ina ma da za mu yi sallah na fila a biyu wada auna Allah azza wa in mun gama mu hannu mu roƙi Allah ne girma da buwaya an yi da na lana rajulan an yukhrija lana rajulan mimman qad Allah ya fitan mana da wani mutum a cikin makabartan nan cikin waɗanda tuntuni sun riga sun mutu ina ma da za mu yi sallah in mun gama mu roƙi Allah Allah a cikin waɗanda ke kwanci a makabartan nan Allah ka fito mana da mutum ɗaya kun gane da Allah ka ji ba kalli wani irin karfin hali jama'a suka ce na ya kamata mu sallah a gefen makabartar nan an mun gama sallar mu roƙi Allah ya fito mana da wani mutum da ya mutu aka rufe shi a makabartar nan da Allah ka nufa banu isra'ila idan ya fito mana da shi na faluhu anil maut sai mai tambaya game da mutuwa ran da aka karɓi ran shi ya ji zafin ya ɗacin mutuwa yake ya bala'i da masifar karɓar ya yi ji mu roƙi Allah ya fito mana ɗaya daga cikin matattun na mai tambaya jama'a kun gane kala annabi ya ce fafa'al Bala'i suka tsaya suka yi sallah na fila raka a biyu suka ɗaga hannu suka roƙi Allah Allah ka fito mana da mutum ɗaya a kabarin shi daga cikin kabarbukan da ke wannan makabarta sai suka yi babaina baina mahum kazalika jama'a sun ɗan yi jigun haka bayan gama addu'a da sallar da suka yi In can kawai a a rajulun ra'asahu min ƙabirin min tilkal maqabir kawai ce wani mamaci da ke cikin ƙabari daga ƙabarbukan wannan makabartan ya ce turo kan shi daga cikin ƙabarin haka an gane halashin kawai sai fito haka yanzu don zafin Allah in a al'umman nan waye zai tsaya to amma ka san banu isra'ila karfin halinsu watan sun wuce diyan da kake su. wallahi sai ga gawar ta fito annabi ya ce bai na ainihi afirar sujud kuma suka yi sa'a ma musulmi ne a nan goshin shi tsakanin idanuwan shi a goshinsa ga alamar mai isalla ne ga alamar gurbi ne ma Allah su sujada alamar sujada ga ta a goshin shi ashe ma musulmi ne jama'a kun gani fakala sai buɗe baki ya ce musu ya haƙula ma a rattun ilayya kai jama'a ya ku waɗannan bayan Allah me kuke nufi da ni har kuka yi addu'an nan aka fito da ni saboda Allah me kuke nufi a kaina kuka yi wannan addu'ar aka fito da gawata gani na fito faƙa da mutu ya ce kun san tun sanda na mutu kuwa to na rasu ne na mutu ne mun zumi a tisana shekara ɗari da ta wuce tun shekara ɗari da ta wuce na mutu yau da mutuwa ta shekara ɗari kenan amma ku dibiyan da Allah ya fito musu da shi kuma kun so wani ƙarfin halin wani isra'ila wallah ba wanda ya kudu ce a ah, to ai mu dama tambayar kamar ke so yi la haula wala quwwata illa billah ku dibe mu fa mu yanzu da daddare in an kai mamaci aka rufe a makabarta zaka ga ana ta kwashe kaya a tsorace duk wanda aka ce da Allah dauko kungirin nan an baro shi a baya zaka ba zai yadda ba sai gaba mai iya zuwa wani wuri shi kadai sai dai su je in group watan naka yau gawa mutane jama'a kun ga wanda ya mutu ba wani abu da zai iya makan shi bare ka ya iya ma ba wani abu da zai iya ma kai shi kai shi ba zai iya makan shi ba ba an ko ka ga ya rike ka dama ba mutuwa ne ba kun gani na gaya muku akwai ɗaya daga cikin malamanmu na garin nan allah mai rasuwa yana yawan yin wankan gawa na taɓa gaya muku wani ne ya rasu sai ya zama a haka ya rasu ya daɗe a haka mai shi waɗanda suka je ɗauko shi sai suka tankoro hannun da liya sai suka mai da hannun a haka da ƙarfi sai suka haɗa suka ɗaure kai aran makazuwan kan gawa da yar askaka yana zuwa ya ga a ɗaure kawai da ya sa yar askarsa haka gigir gigir gigir yana katsawa hannun nan ko da ya dawo don sai buge shaka kirji kamun ya an kara waɗanda za su taya shi wanka da sun fice a kusa da kan shi yake cewa gabana ya faɗi matuƙa da na jawo baya na tsaya ce na tsira mai ido sai na ga hannun a haka sai na fahimci ga abin da ya faru sai ce na san ka mutu da ya leko sai ce di ba mene sai ku dama na mene ne na gudu hannun shi ne kaza kaza kaza kaza kaza ɗan ban da wauta mai gawa za ta iya ma ita kanta ba ta iya makanta komai wani fada da an yi mutuwa sai ga waina tsoron wanda fa ya sani matarka tana tsoron ka an ka mutu gado ɗaya kuke kwana fa kai ma sai ga mutum na ɗari ɗari ɗan matar shi ta rasuwar tsoro ke yi sai ka ce za ta riƙe ka an taɓa wata ɗaya yarinya ƙarama ta taɓa rasuwa unguwan nan bayan isha unguwan nan aka yi mata sallah dani wannan makabartar ta nan bayan asibiti aka kai ta ta makara huta ikon Allah da ni aka sa ta a rani kuma ni ke rike da wurin kanta mun ɗauko ta haka wani ya rike wurin kafarta muna aje ta sai na ji ta ɗan gyara kai haka ashe ta ɗan motsa kafa wanda ke rike da ƙafar? kamar ya ji ta motsa ƙafa amma sai ya aje kafar ni kuma kan na hannuna sai na ɗan tsaya na yi shuru sai ake cewa malam yaya sai na ce an yarinyar nan ko ta rasu kowa sai haka ya ce a ah. ya ce fa'in karama kowa sai ja da ba kamar yaya sai na ce ni bana yarinyar nan kamar ta yi motsi wanda ya aje kafar ya fita sai ya ce shi ma fa ya ji kamar ta motsa kafa sai na ce to sai ka aje ta kuma yanzu inda ban ji ba ke haka za ka aje ta wallahi kuma ka ji ikon Allah bayan isha ne da dare kawai sai na rungumo yarinyar nan na fito da ita sai na aje ta a cinya sai na kwance wurin ɗaurin kan wallahi ina kwancewa na buɗe sai ga idan ta kyau tana kanuna wannan yarinyar na to sai a matu wallahi sai ga shi kawai ta yi kyau haka maimakon ita ma ta yi ihu ba ta san inda za a sa ta ba sai na ce to jama'a kudi ba wallahi gaba ɗaya jama'a duk sai aka tsorata a ɗan unguwan nan kawai sai na ɗauke ta na rike na cewa mai da ita gida ni na riko ta muka fito muka shiga mota aka dawo da ita gidansu ya jama'a wannan ya sa mai littafin na taɓa gaya muku a nan mun karanta littafin nan kasan ne wurin arba'in da wani abu alwasiyatu shar'iyya littazawudi wa idadi liyomin bi'ad asali project wani ya yi. amma irin da ya rubutu a littafin sai aka nemi dan Allah a mai da shi littafi a buga ya shiga hannun musulmi saboda amfani da zai a nan mun karanta shi kasir ne arba'in da wani abu yake cewa don Allah in har aka shelanta muku aka sanar da ku na rasu to kar ku yi saurin ɗauka na ku ce za ku yi min wanka ku ɗaure ni alkafa ne ku sa a makara ku yi min sallah ku kai ni kuri ya ce ba dan ina tsoron mutuwa na ce kar ku yi min haka ba a'a ku nemo ƙwararre wanda ya san me mutuwa ya duba muku ne in ku ba ku sani ba in na tabbata na mutu to sai a yi waɗannan ayyukan a kaina in ku ya ce ban mutu ba abin da ya kamata ku yi a kaina ba kuma don ina tsoron mutuwa ba sai in dan akwai ragowar kwanaki da numfashi mai yiwa akwai ɗan abin da zan ƙare ma Allah wanda bayan mutuwa ta zan amfana kar ku je ku rufe jama'a kun gani so ya kamata al'ummar su kiyaye an taɓa yin wani unguwan nan wasu sun sani nan ya zo ya ce ɗan shi ya faɗa rijiya don allah yana so mu je in ga yaron saboda ya ce yaron nan shi yana ga bai mutu ba amma wai an ce wai bai da tawakkali yaro ya mutu nan da isha wasu cikinku ba za su manta ba sai na ce mai to mu gashi za mu ta da sallah bari mu yi sallah ashe shi yana tsaye na jira mu je dai in ga shi ne fa uban yaron wallahi sallah muna gama sallah mun fita kawai sai muka ga an masalli yaron sallah ba fa uban har sun wuce da yaron shi yana ganin yaron nan bai rasu ba amma kuma suna cewa yaron wallahi a haka suka tafi da yaron saboda ba da awon matse ba in mun ce a dawo da yaron a nemo likita ya duba ba za su fahimce mu ba da haka sai muka ga shi kanshi uban yaron ba su ma jira ba tun da suka ji ya zo nan kawai suka sa aka yi sallah a tafi da ma yaron kawai ko uban fa bai wurin don Allah ka diba don Allah ka diba waye fi shi karfi kan ɗansa amma wallahi aka kaka kai yaron nan suka so da aka ba daidai ba ne akwai abubuwan da kai ne ka sani a nemo likita ya duba ya tabbatar da wannan yaron da ma kun gani muna karatu a unguwan fulani zai kai shekara biyu ko uku tsakanin magariba da isha'i wani bawan Allah yana zaune cikin da shi aka karatu gab da a gama karatun karatun awa ɗaya ake yi gab da a gama sai ya tashi tsab ya fita je sako alula a inda yake zaune alwala ya gama yunkuri da zai ya dawo cikin masallaci yana yunkura kawai sai muka ji fab amfani mu ba san kome ba ɗan waje da ke zaune sai duk muka ji inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sai suka ɗauke shi aka je ana mai fifita to dama gab da gama karatu ne ana gama sai na ce menene ya faru ne a waje aka ce ai malam yaqubu ne ya faɗi to akwai kanin shi a cikin masallacin sai muka fito mu je mu duba da na je na duba shi sai na tsorata sai na ce ma ɗan uwan shi yana da matsalar farfadiya ne ya ce a ya taɓa yin irin wannan ya ce ko kusa bai da lafiya ne ya ce ma lafiya ya fito daga gida kuma yanzu daga kasuwa yi tun da dama majalisin galibi 'yan kasuwar sabon gari da 'yan sun tashi kusan na ko ina nan suke wa? lafiya malam mai ka fahimta sai na ce a ɗauke shi a yi maza a tafi shi kare shi ana fita a kowane likita da shi ake karatu a wurin wallahi kawai yi fakin a mota kai kana da kawai shi kuma ko ya da ya samu ko a ƙara shi karatu da shi sai ga kawai ya to ikon Allah duk da kayan gwada-gwada shi kuma a shi kan yi aiki. a ce ai gashi kaji ma da ya ce a yi maza a tafi da shi shika sai ya ce mu koma da shi wallahi ya fito duk gwaje-gwajen da zai yi sai ya ce to tsakanin da Allah ya rasu ya rasu sai kuma aka yi ta rasu wallahi jama'a na aka aje gawar shi a gefe mu muka yi sallar isha kawai sai bakin labari aka je gidan shi lafiya lafiya ya fita daga gida ya tafi kasuwa Biyan da wani zai na ce in aje da shi shika mazu ku ɗauke shika sai Allah ya sama ga likita ya yana duba sai ya ce gaskiya ya rasu to me kuma za a yi so ya kamata mu. ta zama tana da wayewa saboda kawai ɗan suma ce mai tsawo za akwai sojan da ya ce min wallahi tallahi ya yi sumar da aka sa shi cikin firiji an ɗauka ya mutu ya kai kusan wata ɗaya kuma an ɗauko shi a haka za a taho da shi najeriya a jirgi ba ƙasar na bane a kuma hakan ana zuwa da shi likitocin suka fara dube-dube a kansa sai wani ya ce kai wannan bai mutu ba aka fara aiki a kai sai ga shi kawai zuciya ta fara bugawa ya kai wata ɗaya ko fiye wallahi da bakin shi yake gam yana na hayar yanzu haka ma yana nan cikin barikin nan kun gane to ya kamata mutanen mu su gane wai idan yanzu wani aka ga irin haka ta same shi wai ta ce a ah, ko ba ku imani da mutuwa ba kenan wala mun yi imani da mutuwa amma a je a gwada a je a duba a samu likitoci su duba a tabbatar da ya rasu a kan yaƙi sau da kai zama da sauran rayuwar mutum kuma a kai shi a rufi jama'a kun gani ni dai ala sabilil misal ni din nan ni ne na rungumo yarinya na rike ta kuma na bu na kwanta kullin saman kafani na bude fuskarta falla ce ga ta kiu haka irin kama wanda ya laifi ya yi shuru dai haka ce jama'a kun gani da ranta sai kuma kowa ya tsorata sai na rungumo ta kawai Sha mai da ita gida muna mota ne sai nake cewa yanzu dan Allah da kuka tsorata yanzu yarinyar nan ko da ranta ya zace da ni kun san na fi karfinta da ranta dai na fi karfinta ba yanda za ta yi da ni dan ta zama gawa ba wani karfi za ta kara ba kun gari na ce to dan me za ku tsorata misali ma da ta zama gawar ni kaɗai ta fi ƙarfi na ku sai ku gudu ku bani din yawan mana sai a ce wannan hariyar ta kore mu kun gane to ya kamata mutane su zama masu takewa idan za a aje gawa miliyan ɗaya a wurin nan dukkan ta ratsa su ba mai iya rike ka in baka taimake su ka haƙa rami ba a nan za su rufe ba mai iya maka wani abu to amma a ɗabi'a ce ɗan adam ke tsoron ɗan uwan shi wai in ya mutu kuma an karance yi to ne abin tsoron shi kanshi ba zai iya shi komai ba duk yanzu in a haka ya mutu ya danne danne wadda ba zai ji daɗi ba wallahi tallahi ko dai ku taimaka ku ɗauke shi ku kai ku rufe ko kuma a haka zai yi shekara zai kai talatin da wani abu an taɓa wani haɗari wani suka rasu wurin kwana biyu ba san sai rasu ba a mota garin nan aka zo da gawawakinsu a cikin mota a wanda a haka aka ɗauko gawar shi ya riga ya kambare a haka a haka aka yi kabari aka sashi aka rufe in zai riɓe a haka duk yadda bai ji daɗin yin hakan ba babu zai iya gyarawa duk abin da kaga yi to sai dai wani ya taimake shi mai ka tube mai wando ba zai iya ba sai dai kai kai kai mai wanka ba zai iya ba sai dai kai kai ka sa shi likafani ka naɗe ba ko ta gudunmuwa da zai iya bada lokacin da za ka kama shi kusa a likafani idan fa kan shi ya sibice zai buge dakin ba fa zai ma zai kare ba sai dai ka ji ko ya bugu a ƙasa, ba zai iya maka shi komai ba amma a haka kuma wannan ne za ka ji kana jin tsoro ta kamata mutane su fahimci in mutum ya rasu ya riga ya rasu sai ya ga mutum ya rasu an kawo shi ɗaki matar jiya mai wata tare ku kwana a gado ɗaya dan ana zaune a ɗakin kana gefe kawo mutum bayan isha da wannan ya ce to alabama alheri tun da sai gobe ko eh wannan alabama alheri da ta ga sauran mutum uku a ɗakin ta kalli wannan ta kalli wannan wallah ba za ta yadda ta kwana a ɗakin ba kuma mai waje tare ku kwana wayan tsoron ka take yi a jiya ma da kake da karfin bubbuge ta ba kai mata komai ba sai yau da ba ka da wani karfi sai fa yanda mai maka wanka ya ga dama zai yi da kai duk yanda ya juya ka ba ka da yanda ka iya gawa abin da ma kun gane duk yanda ake ganin girman ka wanda ya zo maka wanka abin da ba zai wani iya gani naka ba shi zai iya gani kuma a san da yake gani ba wani abu da za ka iya yi to da haka ake son wanda duk zai koyi wankan gawa ko shiga ai wankan gawa da shi na farko ya zama in zai wankan tsakanin shi da Allah Allah yake ce ya samu lada a wurinsa abu na biyu ya zama amintacce mai rufin asiri Kar ka yadda ka tsira ido a abin da sanda yake da rai ba zai so ka tsira mai ido ba akan abin sannan wurin wanka in har ka ga abin ana fatan kai amintacce ne da za ka rufa shi wannan ƙa'idoji ne ga sunan a littafin ahkamun jana'i a nan mun karanta da ma kun gani sanayi za a yi wankan gawa mutane suna shirme sai ga mutum wurin biyar ko bakwai ko duk wanda ya ga dama sai ya shigo wallahi laifi ne ma kun gane daga wanda zai jagoranci wankan sai wanda zai taya shi idan mutum ɗaya ba zai iya taya ka akan yin aikin ba sai ka kira mutum biyu iyakar waɗannan sun isa kuma a tabbatar da amintattu ne in ma son samu ne ya zama 'ya'yan shi ko 'ya'yanta ne ko ƙanninka ne ko yayyinka ne waɗanda su ne ake sa ran za su fi kowa rufa maka asiri kan abin da za su gani tare da kai jama'a kun gane wannan don mu gane cewa irin waɗannan ayyukan shi ta ke son don musulmi ya je koya iya saboda in babanku ya mutu aibi ne a cewa wani zai zo ya mai wanka akwai abin da idan shi zai kai kai ku ba za ku so a ce ya ga abin a jikin babanku ba to amma yin ɗayanku ne idan shi ya kai kai a kowane lokaci da ana fiye zai je ce ai na ga kaza na baba jama'a kun gani duk matonin asirin uba matonin asirin kansa matonin asirin uwa matonin asirin kansa matonin asirin mata matonin asirin kansa matoniyar asirin miji matoniyar asirin kanta haka larabawa suke cewa inda ka tona asirin ubanka ka tona asirin kanka sananan za ka ji ana cewa nan yanzu yana cewa uban shi ya yi kama uban shi ne ce kaji an ce wanda uban shi make kaza ta ka tona asirin kanka je kana tona asirin matarka nan ne ma suka ce ka tona asirin kanka kuma ka tona asirin ƴaƴan da za ta haifa maka sai a rinka aibata ƴaƴanka da abin da ka faɗi kan ita matar taka da ta haifa maka ƴaƴa na'am dama ko annaba haka ya ce lokacin da ya ta fama da kai yana cewa a kawai aisha ce ta ce kai na yau dai ina ta fama sai annabi ya ce ke za ki ce kanki ko ni ke kin ji yadda nake ji ta ce a kuma kuna jin zafin ciwo ya ce ai mu annabawa in za mu ciwo manzanni ana riba mana zafin da kuke ji ya ce aisha ta ce na'am kin gada za ki riga na rasuwa ni zan mutu wanka ba mai zuwa kai ta ce ni mako in ka riga mu rasuwa ba wanda zai zo kan gawar ka sai mu matan mu za mu maka wanka ai ba karamin rufin asiri ba ne Allah ya ce make ka matan ka ta iya wankan gawa ka rasu a nan mun karanta a sifatul mu'mina a sadiqa wacce ta wanke mijinta sannan ta fito ta gaya ma 'yan uwa Taimai mai likafani ta mai komai sama da ya ta gani a jikinka dama ta saba gani in kai mata wanka komai ka gani a jikinta dama ka saba gani saboda annabi ya ce hafiz aurataka illa min zaujatika al'auraka kakka bari wani ya gani sai dai in matarka dama iya abin da ake ke kenan ka kiyaye karka taba bari wani ya ga al'auraka sai dai in matar ka ce nan bayan da ka iya ke ma ki tsara al'aure ki sai in mijinki ne nan bayan da ka iya to duk irin waɗannan tsarurrukan na addini ko don irin waɗannan matsalolin kwa tsaya ku ku koyi wankan gawa sanin yadda sunna ta zo da ayi don ku rufe asirin mahaifinku in ku mata ne don ku rufe asirin mahaifiyarku kar ku bari wani ya matsi gawan mahaifinku ga ku ko wani dan uwanku bayan ga ku jama'a kun gane to amma ku sani duk wanda mahaifinsu ya rasu a tsarin sunna kuka san ba ku san yadda tsarin wanka yake a sunna ba to a lokacin abinda shi mahaifin naku ya fi bukata a aiwatar da tsarin sunna kan gawarsa ba magana yanzu kawai kattun za ku zo ku tare a kansa ba kwan ƙi karatu ba kusan yadda ake ba kowa ce a nemo wanda ya san yadda tsarin sunna ya ce a yi in biya za a yi in roƙon arziki ne a yi ya zo ya aiwatar da yadda tsarin sunna ya zo da a yi wallahi shi ne rufin asirin mahaifin wannan ya sa za ka ga ko sallah za a yi wani ce ce wai shi zai babai sallah eh in ka san yadda sunna ta ce haka ya kamata dan ka fi kowa kusanci da shi sayyidina Allah karanta ul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah kan wannan matsalar in za a sa mamaci a kabari ku ya kamata ku Da ma kun gane amma in kun san tsarin yadda sunna ta ce ayi idan ba ku sani ba ku ce to ala ta mana ku ne kuka san yadda suna ta tsara a yi ku taimaka mana ku zo ku sashi ba maganar ina 'ya'yan shi ba ne duk irin wannan abin da ake bida ne ta to ina 'yan uwan shi na jini sai ku ce ga mu in kun san yadda tsarin suna ta ci idan ba ku sani ba ina 'yan uwan shi na jini za ku ce ga mu amma muna roƙon arziki don Allah waɗanda suka san yadda suna ta tsara a sa mamaci a kabari su taimaka su gasta shi tunda kowa ku sani ba mace ce in tara su aka zo da ita annabi cewa yake ina wanda bai kusanci iyalin a dare mafi kusa da yanzu ba to nan ba maganar miji ba ne ba maganar wani a'a waye dai bai kusanci iyalin shi a dare mafi kusa ba to sai ya shiga a miƙa mai ita in ko mijinta bai kusanci iyalinsa ita ko wata ba a dare mafi kusa to shi ne ya kamata shi ya sata ko wanta ko kaninta ko ubanta jama'a kun gani Allah ka shirya da da haka annabi ya ce banu isra'ila za ku iya ba da labarin abubuwan da aka samo daga wurinsu ba laifi domin banu isra'ila akwai abubuwan da ya faru cikinsu daban al'ajabi iri-iri kuma ba karya ba ne abin ya tabbata ya faru shine annabi kai tsaye kutsa ya fara ba da labarin wani abu da ya taɓa faruwa a cikin banu isra'ila ya ce wasu ne jama'a kawai suka fita daga unguwa za su wuce ta wurin makabarta sai suka ce kai jama'a mu dan tsaya a gefe mai nafila raka'a biyu idan ba kuma ta ba karatun littafin da muka yi na ku salihi na ila rabbil alamin na ɗauko littafin ta'azimu sala na karanta wani dogon hadisi wanda ya nuna sallah watan ibada ce da ta haɗa zumunci tsakanin gaba ɗaya al'ummomi haka azumi haka azumi a nan za mu fahimci kenan banu isra'ila su ma suna sallah ga shi ma kaji a biyu tun da ya ce me ya ce lausallai na raka'atai sallah suka yi raka a biyu suka ce idan mun gama mu ɗaga hannu mu roƙi Allah kaburbukan da ke wurin nan mu roƙi Allah ya fito mana da mutum ɗaya daga cikinsu mu mu tambaye shi ran da ya mutu ya ji zafin mutuwa kun gane dan a nuna maka banu isra'ila suna da mugun taurin rai da rashin tsoro kuma suka yi suna gama suka ɗan tsaya jin haka kawai ce ga kan mamaci ya fito daga kabari kawai ce ya zaro ya fito haka jama'a kun gane ce ga alamar musulmi ne ma mai sallah don annabi ya ce na ainihi asar sujud tsakanin idanuwan shi nan guda biyu goshi nan ga alama gurbi ne ma Allah su jada. musulmi ne ma sai ya ce musu ya ku waɗannan bayan Allah me kuke nufi da ni har kuka roƙa haka Allah ya sa na fito na bayyana gani kun ga yau shekara ɗari da mutuwata amma ku ji yadda ya fito a yadda ya ji kuma wannan ya sa ɗazin mun yi taro a ofishin haki an kawo maganar makabarta ta gangare ɗan daji malam malantin masallatan ɗan daji hakimi ya ce duk kuma ku faɗi da zuba bola da kashi na mutane da suke yi a wurin da ƙwallo wallahi tallahi da 'yan sanda ake kawo duk masallatai an ce ku faɗi wallahi tallahi 'yan sanda in suka kama mutane na ƙwallo a wurin wallahi duk abin da ya same su suka da ku je ku tambayi dpo ku tambayi hakimi da babu ba aka taron da kansulolin waje gaba ɗaya aka yi taron don haka wannan matsalar sun tafi da ita lokal gama. wallahi tallahi ku je duk masallatan gangare ku duk wanda daga yau aka kama yana kwalla a wurin na ko ya tsuguna zai kashi ma ku ga 'yan sanda ni na ba da shawara cewa kar a yi saurin tura 'yan sanda su fara kama mutane a'a a fara zuwa a sanar duk abu a sanar wallahi tallahi dpo ya ce duk wanda suka kama abinda duk ya same shi shi ya ja waɗannan ƙarfin banzan da suke kwallo a kan makabartar nan duk ku faɗi a masallaci ku 'yan gangare alhaki ne a kanku wallahi da na yanke gobe zan je in sallah wani masallaci a gangare kuma zan fada kuma zan ce duk asana wanda duk ya ji ba zai ki gani ba wannan ita ce asalin makabartar tudun wada asalin waɗanda suka kafa tudun wada nan aka riƙa rufe su kafuwar tudun wada yau shekara ɗari da wurin sittin ta kenta tudun wada tudun alheri ƙaramin gari da babban magana iyaye ne da kakanni asali ake tattaka su ake wulakanta su za mu karatu za ku ji maganar da manzan tsira kuma mun karanta a baya babin gaba ne za ku ji abin da annabi ya faɗi kan wani da ya ga taka ƙabari abin da ya faɗa a kan wani da ya ji ya zauna a kan ƙabari lokacin da za a yi wannan drainage ɗin, ai gashi ana haƙawa aka ga wani da ya nan komai bai yi ba in banda ma rashin sanin mutuncin asalin waɗanda suka kafa gari yanzu wannan makabarta ya kamata a bata haka to a tsari za a zo a kewaye ta kuma dama yanzu tudun wada ba makabarta da kam an haɗa an ba da shawara jama'a za a mai da rufe mutane a wurin nan dama a sunna makabarta kusa da jama'a ta ba a kai ta nesa a asali jama'a kun gani shi sa ka ga zan Allah sai tsakar dare yana fita ga baki an duk wanda ya je aikin haji tsakanin baki a da eh, fensin ɗin masallacin annabi bai wuce daga bangon masallacin nan zuwa bangon gidan can ba kuma wannan makabartar ta baki a ko ɗazin na gaya musu tun fa annabi na dare ake rufe mutane a wurin tun annabi na dare shekara dubu da ɗari hudu da wani abu har yau ana rufe mutane a wurin har yau wanda na ce musu kuma ku kun san inda ya halatta a mai da makabarta wani abu saboda mutane sun ta zuwa wai suna requesting a siyar musu da filayen gine-gine ka ji fa saboda rashin tsoro eh? ma kun gari to yanzu dai tun da an haɗu ga hakimi ga dpo ga baba jibo shugaban elders na gaba ɗaya da sauran waɗanda aka kira an haɗa akan yanzu za a aikin fensin ɗinta a yi mata ƙofar shiga jama'a kun gani za a dawo da rufe mutane wurin da aka yanzu duk wanda ya rasu ga makabarta a kai shi can a haɗa a rufe kuma rashin fara yi to shi zai sa a ci gaba da wulaƙanta waɗanda ke kwanci a wurin eh za a ci gaba da yin a mana a ah? me zai hana Allah ka shiryar da ku. malam don zatin Allah duk ku bi a daren nan ku gaya wa masu masallaci tun asuba su fara faɗi billahi allazi la ilaha illa huwa in yan sanda suka kama mutum wallahi tallahi zai ji yi. amma an hana eh an hana an ba da shawara kar yanzu su ce za su fara kama mutane zuba bola kashi a wurin ballantana kwallo iyakar wulaƙanta iyayen gari kenan E, a wurin na ba da shawara na ba da shawara za a gaya limamin masallacin ɗarika za a gawa limamin masallacin yan izala nan na juma'a kuma su masallaci da sai ku ci gaba da faɗi wanda kuma duk ya ji ba zai ki gani ba ran da zai gani zai ce an ko faɗa ya ji kuma sai ya gaba kyau saboda Allah in ubansu ne ke kwanci a wurin ake ta kwalla akan kabarinsu haka za su ji daɗi to don ba ubansu ba kenan wane irin wulaƙanci ne wannan wani irin tozarta manyan gari ne duk wanda ka gani a garin na asali dalilin zamansu da kafa garin ne ka zo yau ka samu dama ka ga ya zama gari kuma ba abin wulakantawa sai su Allah ka tsare ya ce yau da rasuwa ta shekara ɗari kenan fama ma anni hararatul maut hatta al'an hatta kanin al'an ya ce kunga tun shekara ɗari da aka karɓi rena har yanzu wannan zafin mutuwar bala'in zafin mutuwa ban gushe bai natsu a rena na ya gushe ba bala har zuwa yanzu ina nan ina jin shi fada ullaha azza wa jallali ko ne kama kundu kun ga yan bullo din nan lokacin rayuwa a duniya wuce mu ku taimaka ku ƙara roƙon min Allah ya mai da ni in koma yadda nake suka yi addu'a sai kuma ya koma cikin ƙabarin ya kwanta ai ba yara ba ne banu isra'ila kenan tuba babu wai baba ya ce kaf lalle ku ba su da tsoro yanzu in mu ne kana jin wa zai da auce shi ai duk wanda ya ga za a bar shi a baya sai ya ruko na gaba sai dai a kama su tafi kai Allah akbar mun taba zuwa fa makabarta ashe gafiya ce wallahi bayan isha kawai mu dai mun ji su kuku haka haba sai gudu to kai baka yi maciji ne ko menene kan sai aka hange ta kawai a bangon can bari ana haska sai aka hangi gafiya na gudu ashe gafiya ce ta watsa maza sayan da mata ne a kenan wannan hadisi al'imamu ahmad ya fitar da shi a kitabu zuhudu ɗin shi na gaya muku ku yi ƙoƙari mutum ya nemi littafin kitabu zuhudi na abdullahi ɗan mubarak da na muka ambata a karatun baya kitabu zuhudi na imamu ahmad dan hanbali na imamu ahmad dan at kitabu zuhud na imamu ahmad dan hanbali duk wani zuhud da kake ji mai isnadi in kana da littafan nan wallahi ba karamin tunani zai sa maka game da duniyan nan ba komai bace ba da isnadi kuma kajiyan da bayan Allah sahabbai tabi'ai yanda suka dauki duniya sannan abubakar ibn abi shaiba a musallafinsa ya ruwaito hadisin a asali sai dai ba wannan kisa ta ƙasa haka na al'imamul bazar ya da shi a musnadinsa a shekul albani a silsilarsa sahiha ya tabbatar da ingancin hadisin ya ce rijaluhu a isnadu ko haza isnadu rijaluhu sikari a lamba hadisi na 2926 hadisi na shida a wannan fasali na 87 a wannan littafi an anas bin malik radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya ce idza waliya ahadukum akahu idan ɗayanku ya jibanci al'amarin gudanar da abubuwan da ake magawa na ɗan uwansa to falyuhsin kafalau ya kyautata likafanin da zai ma dan uwan nashi ya jama'ar musulmi dan Allah a rika neman likafani mai kauri mai kuma yalwa mala aliyu dan man tashi ka fito da nau'in yadin likafanin da ake bayarwa a nan duk da ya ƙari amma mutane su gani kun ga dan madina ba likafanin da ya kamata a yi ne. to bare irin wannan dan dan sharshar dan huto sunan shi ko dan ina eh eh wani sharshar yana nan ko dan dan madina ma bai kai ba kun gani wanda za a ga shafi ma ake da irin shi ɗaya kenan na biyu in Allah ya so gobe in ban manta ba za mu fito da faɗin likafani da yadda likafani yake ku gani jama'a kun gani saboda yalwatacce annabi ya ce a yi yalwatacce kuma mai kauri sabik sa'il mun karanta a kam jana'i wanda zai zama ya rufe ko'ina wanda zai zama kuma yalwatacce mai kauri kai yalwatacce kuma ba ku ba ku ga yadda ake likafani yanzu to annabi ya ce duk wanda ya jibanci al'amarin yi magawa ta ɗan'uwanshi. abubuwan da ake magawa to ya yi ƙoƙari ya kyautata likafani mai kauri mai kuma yalwa fa'in na don su matattu idan an kai su an rufe yub a suna fi aksanihim a ran kiyama ana ta da su ne a likafaninsu irin likafanin da kai maɗan uwanka da shi zai tashi in kai na almubazzaranci kasa cikin matsala Don kuma kai wanda ba na almubazzaranci ba na shari'a saboda kar wani kuma ya ji an faɗa haka ya je ya ce zai siyo yadin shadda na dubu biyar ko na dubu wannan kuma an yi almubazzaranci jama'a kun gani sai na umar sai da ya ce tsoho ya fi dacewa ma da wanda ya rasu fiye da a ce sai an siyo sabo domin da an sa shi kwana nawa ne yake rididdigewa amma ran kiyama da shi zai tashi kuma jama'ar musulmi ku sani kun gani za mu karatu a kan shi barukuni mamata suna ziyartar junansu rayuka mun yi shi a ba? o shi ne mako sai annabi ya ce wa runa fi akfarihim kuma suna ziyartar juna waɗanda suka rasu muminai suna ziyartar juna amma kowanne da likafani shi kuma yama in za a tashi mutum da likafani shi za a tashi shi amma ya ce a ce waya likafanin za a ce wai ka rubutu idan ka ce alƙalami ta ce ya tsankafa ta wannan karatun wai zama tal'audu ne na shirin kun gane ko na'am mm. ya halatta ya halatta kun gane ko kama yanzu yana daga cikin abin da suna ba ta kyamata ba ta ma tabbatar shi ne tun yanzu ka nemi likafaninka ka aji amma abin da albani ya ce bidi'a ne tun yanzu ka je ka haƙa kabarin ka ci gaba da gyara abin kawai ka ce in ka mutu a nan za a sa ka ari wannan ƙarya ne bai daga cikin abin da sunna ta zo da tabbatar da yi amma likafani wata mata ta saƙo wa annabi tufa mai kyau annabi ya shiga gida ya tuba kayansa ya fito annabi na kallo yana murna yana farin ciki ya samu kayan sawa saboda baƙi ya samu kayan sawa ran juma'a ko ran idi yana zama cikin sabai ce wani ce ya rasulallah don Allah ka bani kayan nan annabi ce murmushi ya tashi cikin fara'a ya shiga gida ya cire ya ninko su ya fito kamun ya dawo wurin ana cewa wallahi baka tauta ba kai kafin an roƙe shi bikin bayarwa menene menene dan na ki mutum na munna yana farin ciki amma ta yadda kai masa da Allah duk kowa bai ji daɗi ba shi da ya gum da ya fito ni kamar ya amsa kuma ya godiya an tashi majalisi ya juya zai tafi sai wani yana cewa wallahi ba kai kyauta ba ne abubuwan da bai dai da Allah sai ce kai bari ka wallahi ni ba na roƙe shi ya bani ne, wai don in yi ado da shi kaga wannan ya ce zan je in aji shi haka fata na yana rabuwa da jikin annabi ya bani na je na aje abuna ran da din na mutu ya zama shine likafani wallahi mai ruwa ya ce sai ga ran da ya mutu a ciki naga an nado shi kuma duk mutane ne suke matsawa kansu shi fa likafani mustahabi ne ya zama fari mustahabi tana iya likafani da kowanne amma an fi so ya zama fari mustahabi mun karanta a kamun jana'i ko da wani kala ana yi amma mustahabi ne da ya zama fari ka gani? yi eh, za a fito da shi gobe in Allah ya so mutane su ga tsarin kuma kayan Allah so ma gobe za mu nuna tsarin yadda ma ake naɗa mutum a da yadda likafanin yake a tsaro suna insha Allah wannan hadisi Alimamu imamu al-khatib al a tarihin sa ya fitar da hadisin albani a silsilar sahiha ya ce sahihun ne li lamba hadisi na 425 hadisi na bakwai a wannan fasali na 88 a wannan littafi na ƙarshe kenan kuma a wannan fasali an ubai ko an abi burda ya sa an ababur da ko sabi ne sabi ne ko kala ya ce kadimtul madina wata nan na shigo garin madina fata ne abdullahi bin umara da zuwa na ce abdullahi dan umar ya zo guna faƙala ya ce a ta dari lima a taituka ka sa abin da ya sa da zuwanka na zogunka ka sa abin da ya sa na zo wurinka ƙalala ya ce ko ɗaya ban san da biri ba قال سيتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جيني النبي ياتي من أحب أن يصل أباه في كبري duk wanda ke son ya ci gaba da kula da sadar da zumunci tsakanin shi da baban shi baban nashi na kabari falisul ikhwana abi bado to ya ci gaba da kula da sadar da zumuncin ƴan uwan babansa bayan baban nashi ya rasu idan ka ziyarci wan babanka to kama ka ziyarci babanka idan ka ziyarci kannin babanka ko wan mamanka ko kanin mamanka kama ka ziyarci mamanka ne bayan taron an gane ko fa in wa innahu kana baina abi umar wa baina abika ikha in ba za ka ce baka sani ba yanda abin yake tsakanin mahaifina umar da babanka akwai ‘yan uwantaka ta jini wa widdun kuma ga ƙauna suna matuƙar ƙauna junansu kun gane ko ka diba ka gaiwa yadda ‘ya'ya suke kai fa'ahbabtu an asila zalika wannan ya sa na so in maza in so in sadar da wannan zumunci don babana ya ji na sadar da zumunci da shi wannan hadisin abu ya ala ya fitar da shi haka Ibn hibban a lamba hadisi a ibnu hibban na 2031 a shekul albani allah ya ji kanshi da rahma a silsilarsa sahiha ya da shi a lamba hadisi na dubu da ɗari hudu da talatin da biyu kuma ya ce isnaduhu sahihun isnadin hadisin ingantacce ne ala shar'il bukhari ya cika duk wasu ka'idoji da sharuɗa na al'imamul bukhari jama'a ana nuna lokaci ya yi. karatun gobe za mu yi ne a kan shu'urul amwat da hadi ahwalil ahya wannan abin da na fara ishara duk wanda ya rasu aka kai shi aka rufe wataran sai Allah ya sa ya rika jin halin yadda 'ya'yan shi da dangin shi da abokan shi da 'yan da'awarsa da ɗaliban shi da malamansa ya rasu ya basu amma zai rika ji a jikinsu su da suke dare ga yadda suke gudanuwa a yanzu jama'a kun gani sai ya rika ji idan ya filin na abin jin daɗi ya ji daɗi in ya filin na abin ɓace rai kuma ya ɓata rai za mu tsaya nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum